Mai sauraro barkanmu da warhaka. Sannu mu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban littafinmu mai suna Ummu Kulsum na marubuciya Safiya Tulkiram. Mai sauraro idan baka manta ba a shirin da ya gabata mun kwana ne inda. Tana ka shingiɗa bayan fitar kartum ɗin da minti goma Malam Ahmadu ya shigo riƙe da jakar buhu da muke kira da bako. Miƙewa ta yi da hanzari ta zauna tana masa sanni da zuwa gabanta na faduwa saboda yanayin da ta ga fuskarsa ba shakka akwai wani abu daga sanda ta yi masa maraba kuma bai amsa ba ta tabbatar da zarginta sai da ya jingine jakarsa can kofar ɗakinsa sannan ya da inda take zaune ya rike kugunsa da hannayensa biyu yana dubanta kai ka ce ya tsaya ne don ya tausaya wa kafarta da ke dauke da mikin ciwo wanda kullum kwanan duniya azabtar da ita yake yi hakan kuma bai hana ta yi masa dukkan wata hidima ba kas yi da kanta tana jiran ta ji da wacce ya zo ciwonta ko akasinsa bai sa amadu ya taɓa sassauta mata ba wanda kaf iyakan lalibe da binciken da ta yi ta gaza gano wani kwakwaran laifi guda ɗaya da ta masa wanda har ta cancanci irin wannan tarayyar da shi bata sauke wannan tunanin ba kuma amsa kuwar muryarsa ta cika mata kunnuwa can na hango kaltuma hanyar bayan gari ta tafi yawon ta zubar din ne kin aika ta kenan yau ma ko idanunta ta rintse sosai tana jin saukar furucin nasa har tsakiyar zuciyarta ta tsani wannan kalmar da yake yawan jifan ɗiyar cikin nasa da ita tana tsoron wata rana ya faɗa gaban wasu wasu ɗin da ba za su iya rufawa kaltum asiri ba ko da ba gaskiya ba ne maganar tana tsoron yadda za a lankwasa zancen a sauya masa fuska da ma'ana ya zama wani zance abin tattaunawa da yi wa juna albishir cikin ƙauyen a nan ne muka tsaya yanzu za mu ci gaba ba wani waje ta tafi ba in na ce babu lafiya ni kuma kafata tana ciwo Shi ne na ce ta je ta duba ta ta rage mata wasu ayyukan tsaki ya ja yana sauke hannayensa sannan ya juya yana barin wajen sai dai fa bai yi shiru ba bambamin masifa ya so mai koma ina ta daidai wannan ya rage naku ana fakewa da sunan kitso yau kuma da sunan inna aka fake to wallahi ta dawo ki shaida mata na gaji da ganin ta haka ta gaya wa nasirin ya fito kawai da iya abin da Allah ya hore masa a yi auren a huta idan kuma bai shirya ba ta fitar da wani kai ko ba ta fitar da wani ba to zan aurar da ita ga duk wanda na ga dama daga haka ya buɗe ƙofar ɗakinsa ya ɗauki jakarsa ya shige ciki abinsa hannunta ɗaya ta sa ta dafe kanta da shi tana jin yadda zuciyarta ke wani ciwo kamar ana matsa ta hasbunallahu wa ni'mal wakil ta dinga ambata babu ƙaƙƙautawa har zuwa sannan tana jin yadda yake mita yana daga cikin ɗaki tsawon wani lokaci kafin ta samu relief a haka ta rarrafa ta ɗauki kwanan abincinsa wanda dama ta zarce aka yi mai kama da cin lokaci guda saboda duka-duka abincin sun kusa cinye shi a iya rana kawai saboda ƙanƙantarsa da rashin wadatarsa kana ajiye masa kwanan ta fito ta tattara abin zamanta ta wuce ɗakinta don ba za ta iya jurar ci gaba da zama a wajen ba tana iya hango yadda ta ja murfin kwanan ta rufe da ƙarfi sanda ta ji ta yi sallama fuskar ta kicin kicin ta amsa sallamar tana miƙe ƙafafun bayan ta harɗe su waje guda takalmanta ta cire sannan ta ƙaraso cikin rumfar tsohuwar wadda kana ganinta duk da cewa a ƙauyen take 'yar gatar tsohuwa ce don 'ya'yanta suna mata hidima babu laifi duk da cewa ta ware wasu daban ta bari duniya ta masu raɗin suna da shafafu da mai inda Allah ya takaita dukkaninsu ubangiji ya kula da halayya da kuma tarbiyyarsu ba su taɓarɓare ba sakamakon abin da ta aikata ɗin ina yini inna ya jikin shekeke ta kalle ta sannan ta ce da sauƙi Umarmu ta ce a yi miki sannu ciwon ƙafarta ne ya matsanta mata shi yasa ba za ta iya zuwa ba madalla ta faɗa a banzace sai zaman nasu ya zama zaman kurame kamar ba su san juna ba innar na ta muzurai saboda so take kawai kaltum ɗin ta matsa ta bata space da za ta ci namanta don ba za ta iya san mata ba mara mutunci kin gama mun gorin kuɗin da ba su kai komai ba a cikin arzikin da Allah ya yi wa 'ya'yana shine yanzu babu kunya ba tsoron Allah kika kwaso kafafu kika yo min gida ko zuwaira ta ɗaure miki gindi dubar innan ta yi sosai ta ji daɗi da umman ba ta kusa yau za ta sauke magana yadda ranta yake so babu mai taka mata birki a yanzu ma da na zo ba don wani abu naki na zo ba saboda ni na san hannun yan damba ne da ke baya bayarwa sai dai ya karba in dan ta abin hannunki ne kin san ba za mu rabe ki ba kuma haushi na da kika ji kan kuɗi Allah inna yanzu kika fara ji dan inda arziki na ne kar ki saka a kama kan cewa zaki ci shi hasala sosai innar ta yi don kafin ma ta fara magana sai ta janyo wani sandan marikin maficinta da ya cire ta wurgo mata don uwarki don ubanki kada na ci arzikin naki ba sai ma kin yi arzikin ba shegiya mai bakar aniya ni da ubanki ai a ga wanda ya fi wani hannun yan dambe kuma idan zuwaira ce ta daure miki ƙarƙashin min ɗiban albarka bari na warware daga ke har ita sai na ga uban da ya tsaya muku ni ce fa nusaibatu wallahi daidai nake da kowanne ɗan iska da shegen gari. Baki kaltum ta taɓe ko banza burinta ya cika ta kunno ta sai ta miƙe tana cewa oho dai shi wanda kike zagin ko banza baya rufe sati bai ce mana ungwa ba. Ke kuwa fa ni idan kina da wanki tattaro min na miki idan kuma babu na ƙara mai. An ƙi a baki wankin don ubanki ba za ki min ba. Allah sai na yi gara maki haƙuri tun da baki kika sani ba. Daga haka ta sanya kai uwar ɗakan innar sai ta fara yunkurin tashi tana cewa kada ki kuskura fa ki taba min kaya na tume zan ci uban ki fa ta karasa maganar sanda take komawa ala tilas ta zauna saboda amsawa da gwiwarta ta yi tana daga zaune tana ta babbakun masifa kaltum na haɗo kayan wanki bata bi ta kanta ba ta haɗa kayan kaf ta fita da su sai ta fara share mata farfajiyar gidan sannan ta zauna ta fara wankin har a sannan tana iya jiyo yadda inar ke ta surfa bala'i ko gajiya bakinta ya kasa yi taɓe baki kaltum ta yi ba banza ba aka ce miki yar azaba kaltum ta faɗa cikin ranta don sunan da kaf unguwarsu suke kiranta da shi kenan saboda yadda ta yi shuhura wajen masifa ba a taɓa ta ta kyali shi sa wasu ke mamakin yadda ta haifi mutum mai haƙuri irin ummansu umma altina ce kawai ta ɗan ɗauko faɗan da masifar inna duk da cewa dama kaɗan ne daga aikin ubangiji don yana fitar da rayayye daga matacce ana tsaka da haka kawu ado ya sallama ya shigo gidan yaransa mata biyu suna biye da shi sahura da karimatu wanda sa'anni ne ga kaltum kuma su ne manyan 'ya'yan shi san babu haɗuwar jini ko jituwa tsakaninsu da kaltum su ɗin suna da rashin kunya da ganin sun fi kowa musamman da ya kasance inna tana ji da su fiye da kowa cikin jikokinta hakan yasa suka bala'in raina tum din su da suke 'ya'yan bora duk da cewa ba haka mahaifinsu yake ba wannan dalilin yasa kwata-kwata kaltum ba ta sabgar su ba ma kasafai suka fiye magana ba cikin matukar girmamawa ta gaida kawo ado ya amsa mata yana mata sani da ganin aikin da take yi wa innar wanda kaf cikin jikokinta da ma yaranta su kaɗai suke mata irin wannan hidimar ganin har za su wuce daga kubra har sahura babu wanda ya kula kaltum ɗin sai kawo ado da ya kalle su ba ku ga yan uwanku ba ne za ku wuce ba ku gaishe ta ba kasancewar ta ɗan girmewa sahura da watanni karimatu kuma kaltum ɗin ta bata shekara dindin sama sama suka gaida ta ta amsa musu da yanayin da suka gaida ta ita ma ta dube su ta watsar tana jiyo yadda kawu ado ya dinga mata mita kan faɗan da take faman yi wa kaltum ɗin ba ta ko duba da aikin da take mata da ƙyar ya sanya ta ta yi shiru da hakan ma don shalilanta ne shi ɗin da bai isa ba sanda ta gama wankin ta shanya ta gyara wajen sai ta ɗaura alwalar sallar la'asar da ta ɗan kubce mata ta shimfiɗa ɗan kwalinta a nan tsakar gida ta daga gefe ta sallar ta ganin har a sannan suna cikin ɗakin ba su fito ba sanda ta idar tana saman ɗan kwalinta tana addu'o'i da ta koya daga makarantar darensu su sahura suka fito suka fice da alama tafiya gida suka yi duba innan ne dama ya kawo su ko da can su dama ba su fiye zuwa wajenta ba ita ɗin ce ke kalatar su ita ma tashi ta yi ta mai da ɗan kwalinta ta ɗaura sannan ta rufa hijabinta sai ta matsa daga ƙofar ɗakin innar ba tare da ta shiga ciki ba ta ce da ita zan tafi gida Allah ya bamu alkhairi har zaki tafi kartum kawu Ado ya faɗa yana karkacewa da alama wani abu zai zaro aljihun wandonsa E, kawu zan koma ne saboda umman namu ita ma ba ta jin daɗi sosai ke ba na son ƙaryar banza da wofi ita kullum cikin ciwo take ko kuma salon maular ne ya koma haka ba wanda ya ce mata komai sai zaro kuɗi da kawu ado ya yi ya miƙa kaltun ɗin Allah ya sauwaƙe zan je in sha Allahu na duba ta na jima ai ma rabona da gidan kar ka da wannan kuɗin ado na gaya maka da mamaki ya waiwaya ya dubi Inna. kamar yaya inna kartum ce fa yar gidan yaya zuwaira kafi ni sanin hakan kenan ina sane kuma na ce kada ka bayar in dai albarka kake nema ai waje na zaka same ta miƙo min nan ta faɗa tana kai wa kuɗin warta sai ga su a hannunta ko ta kan takaltun bata bi ba ta juya tana sake musu sallama ta fice daga gidan bata sanya suka karke ba sai dai tana tafe mamaki na daɗa kamata wannan wani irin shegen son abin duniya innar ta ɗora wa kanta don ba za a ce Allah ya ɗora mata ba wannan wani irin gagarumar ƙiyayya kuma take musu saboda kawai ba su da abin duniya ba komai akwai Allah kaltum ta faɗa tana ƙoƙarin haɗiye ɓacin ranta ta kusa da gida ta ga ta biyo ta hanyar gidan yaya muzammilu sai ta yanke shawarar ta shiga ta karɓo kuɗinta da ta ba wa matarsa ajiya idan ya so ko kemis ɗin da ke makota da unguwarsu ta je ta samu wa ummansu maganar rage raɗaɗin kafar tunda kuɗin sun ƙi haɗuwa yadda take so da sallama ta shiga gidan sai ta samu fiddau matar mizamila zaune a tsakar gida daga ita sai ɗaurin kirji dan ko ɗan kwali babu saman da gargajajjen kanta duk fara'ar fuskarta ta ɗauke amma hakan bai damu kaltun ba saboda sam bata kawo zuwanta ne ya sa fara'ar fuskar ta ɗaukewa ba hasali ma daurewa zuciyarta ta yi ta duka ta ɗauki ƙaramin ɗinta zakari da ke rarrafe kai ka ce an kwato shi ne daga ire-iren garuruwan da aka ci da yaƙi fitu-fitu da shi ga zarni yana zubawa baya ga majina da ta sono da ta cika masa hanci da ƙyar ta amsa gaisuwar kaltum ɗin kuɗin nan na zo karɓa kaltum ta ce da ita tana ƙoƙarin ragewa zakar majinar hancinsa da wani tsimma mai uban dauɗa aiko kuɗin nan kaltum sai dai in ce allah ya baki haƙuri don wallahi matsuwa ta same ni na yi gararin gabana da su ta faɗi maganar kanta tsaye saboda ta san cewa babu wani abu da zai biyo baya inda asiya ce ta fi kowa sanin bata isa ta karɓa ko da tsinken sakacenta ta cinye kuma ta gaya mata hakan ba soke zakar kaltum ta yi a ƙasa tana duban fiddau ban gane ba fa ina ji cewa da hausa ne miki bayani ko meye a ciki baki gane ba kuɗi na fa da na ce ki ajiye min shi na ji kina cewa matsuwa ta same ki kin yi amfani da shi to aro kika yi ko kuwa wani kallon banza ta mata kana ta gyatsu na fuska aro kamar yaya kin yi sadaka dai kawai don babu ranar biya don ƙari kaltum ta faɗa cikin ranta ta daɗe da sanin Fiddau ba ta da kunya ko kaɗan tana da labarinta amma tasu bata taba haɗo su ba ta dai taba haɗo su da asiya ita ma akan ajiya ta bata amma salin alin ta biya asiyan abinta saboda sanin ta fita iya tijara ba ta jin ko da kyauta za ta bar wa fiddau ɗin bai kamata ta biyo ta wannan fuskar ba tunda ba a kyauta dole tana mamakin yadda mutane ba sa kunya ko tsoron Allah hakanan ba sa shayin danne haƙƙin wani amma tunda ta biyo mata ta hakan ita kuwa za ta nuna mata ainihin kalarta za ta ajiye matsayinta na matar wanta wallahi wallahi ban yi niyya ba saboda haka ba zan bayar ba ki nemo min kuɗi na tun da wuri wallahi na baki kwana uku daga haka ta miƙe ta nufa hanyar fita sai dai kuma hausawa sun ce tabarmar kunya da hauka ake naɗe ta ba kunya ba tsoron allah fiddau ta biyo bayan kaltum ta soma zuba mata masifa da bala'i kai ka ce ita ce ta cinye mata kuɗin daga bisani ma sun da suka kai kofar gidan ta ga tana shirin tafiyar ta ne ba tare da an yi uwar watsi ba sai ta soma zinduma mata ashar cikin rashin sanin halin kaltum ta kira sunan umma ta ce ko ita bata isa ba Cak kaltum ta tsaya sannan ta yi wani irin reverse cikin wani irin zafin nama ta yi niyyar komawa gaban fiddau ɗin don ta bambance mata aya da tsakuwa sai mutanen da suka fara tsayuwa saboda harguwar fiddau ɗin suka rirriƙe ta wallahi wallahi za ki gane kin yi kuskure kuma kar ki wuce kwana uku baki dawo min da kuɗi na ba sai ta kwace hannunta daga wajen mutanen ta gaba tana fidda numfashin ɓacin rai ke za ki gane kin yi kuskure za ki san da ni fiddau kwalba kike magana cewar fiddau ɗin tana dukan kirjinta da hannunta a wani ɓangaren kuwa dogon tsaki ya ja yana sauke hannayensa da ya naɗe a kirjinsa sai ya juya zuwa hanyar da suka baro ɗin wanda hakan ya baiwa umar da ke tare da shi mamaki sosai yana ka juya sa na fasa fitar samir ya ba shi amsa sororo umar ya yi a iya saninsa bai san me ya ɓata ran saraki lokaci guda ba sai ya dubi wajen da aka gama rabiyar fada da yarinyar ranar nan ya ɗauki idanunsa ya maida kan samir da har ya soma bada tazara da inda shi yake tsaye ya cire ƙafarsa da sauri ya bi bayansa babu jimawa ya tarar da shi a lokacin yana ƙoƙarin cusa earpiece a kunnensa. I'm sorry ya fahimci abin da ya ɓata ransa mutum ne shi da ya ƙi jinin rashin baiwa na gaba girmansa. Ka san duk inda aka ce akwai rashin ilimi da rashin wayewa sai ana ma mutum uzuri. Bai ce komai ba illa kunna abin da ya fi yawan sauraro lokaci bayan lokaci saboda ɗebe kewa. Bai taɓa zama a wani ƙauye ba idan za yi aiki irin wannan ba sai a wannan ƙauyen shi ma zaman nasa yana da nasaba da wani tarko da ya ɗana wanda yake saka ran kama abin da ya ɗana wa kafin komawarsa gida to masu sauraro don jin ci gaban wannan labari sai in ce a biyo mu a cikin shiri na gaba